الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil ashariyya wanda abul hasan ali al-maliki al-shazili ya rubuta fi Mashabil imam malik rahimahumullah tabaaraka wa ta'ala idan ba manta ba a mu wanda ya gabata mun kammala bayani dangane da wato yadda ake alola da kuma abubuwa na alola da abubuwan da suke warware alola da abubuwan da ake yi da alola ko waɗanda ba a yi idan an yi alola ko idan babu alola a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga faslun fasali na musamman mujibatul gusli arba'atun wanda zai mana bayanin wajiban wanka shine yace majiban wanka wato guda hudu ne na farko in da mil hayy yankewan jinin al'ada ga ya mace saboda ɗabi'a ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wa mata amma ba wanda take jinin al'ada sai idan ta balaga wata kuma ko ta balaga ba za ta yi ba sai dai yana gwada cewa zai wahala ta haihu idan ba ta jinin al'ada kwata-kwata to ba yadda za ta yi ta haihu ya karke sai ka ga abin ya zama mata ciwo ana kokarin yadda za a magance shi ko yadda za a kawo kansa sannan kuma ba lalle ne idan mace tana jinin al'ada ta haihu ba har ila yau eh, amma dai alama ce wanda take gwada cewa wannan ba mamaki za ta iya haihuwa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara to wannan jini na al'ada idan ya ɗauke wa mata to wajibi ne su yi wanka saboda daukewan wannan jinin wadamin lifa sa'an nan da jini wanda yake na haihuwa idan mace ta haihu ko yayin da za ta haihu akwai jinin da yake zubowa ko ma wanda yake zubowa tare da yaro to wannan jini shi ma idan ya ɗauke to wajibi ne a yi wanka sannan kuma walmau sai kuma mutuwa bi ma'ana idan mutum ya mutu wajibi ne a yi masa wankan gawa wannan ana yi ne da masu kulawa da kiko ko kuma ga yanguwansa shi yasa in an samu dama wajibi ne a yi masa wanka idan ba a samu dama ba to shi kenan haka za a kai shi ya aka yi ba yadda aka yi wal janaba sai kuma ainihin fitan janaba idan janaba ta fita ko ta bayyana ko kuma ta kama mutum to wajibi ne yayi wanka saboda wannan janaba ita janaban nan wahiya nau'ani janaba ta kasu kashe biyu kashi na farko khurujul maniyyi shine fitan maniyyi na ainihin namiji ko mace al-muqarinu mota ladzati wanda yake gwamutse da jin daɗi ta hanyar al'ada bi ma'ana ta hanyar saduwa kenan saboda haka duk wanda ya fitar da maniyi ta hanyar saduwa to wannan wajibi ne ya wanka minar rajuli daga ɗa namiji ne a wilmar ati ko kuma ya mace ce bi ma'ana duk wanda ya fitar da maniyi ta hanyar jin daɗi to wajibi ne ya wanka amma idan ya fitar ta hanyar wahala kamar daka ke aka yi ko wani abu ya matse ki sai mutum ya fitar da maniyi to wannan ya guya ne babu maganan wanka sai dai kawai ya je ya wanke ina fata an gane to wannan maniyin da ya fita fi naumin shin ya fita ne a batti jimala mafarki ya yi kun gaba gaskiya ba ne jimala ya yi mafarki ne ya gani ya raya sai kuma maniyin ya fita to nan ma wajibi ne ya wanka namiji ko mace au ya ƙazatin ko kuma a farke jimala ya sadu da iyalinsa sai ya fitar da mani to wajibi ne ya wanka bi yi qafi da yin fataha wa qaf ya qa za ya qa za maimakon ya bi ma'ana ba za ka daure ba bitsun naumi shine kishiyan bacci ina fata an gane sannan wa kad yajibu al-ghusl li khurujihi min ghairi muqaranati al-ladha amma ba ya kamata a gane wankan janaba tana wajaba idan maniyi ya fita ba tare da gwamutse da jin daɗi ba akwai wanda maniyinsa ba zai fito ba lokacin sai daga baya saboda haka in ka je kayi wanka sannan daga baya sai maniyin ya fito to za ka sake wanka eh za ka sake wanka saboda bai fito a lokacin ba da saboda fitansa dole sai an jira duk da kasancewa ko da bai fita ba idan mutum ya sadu da iyalinsa ko da bai fitar da mani ba wajibi ne ya wanka amma idan ya san maniyarsa bai fita sai daga baya to ya tsaya sai maniyin ya fito tukuna sannan ya wanka sai dai yana ɗaukar mummunan lokaci saboda lalura ko saboda rikin lafiya misalo an yi jami'a misalin ya sadu da iyalinsa fayaltazza ya ji daɗi a lokacin walam yunzil amma bai zubar ba kuma ya kurjo min hulmani yi kabla an ta annan kafin ya yi wanka bayan wani lokaci sai mani ya fito to wajibi ne ya wanka wala na farko kenan sai na biyu daga cikin abin da yake wajabta wankan janaba wa magibo haka fatil baligi ya eh, bace wankan katiya na baligi eh, idan kan katiya ya bata wajibi ne mutum ya wanka ko da bai zubar da komai ba وهي رأس الذكر شيني كان الأورنسا أو مغيب مثلها كوكما أو مغيب مثلها كوكتي وانكوتم كوتم ونن من مقطوعها daga inda ake yankewa fi farji adamiyyin ga ainihin al'aura na yamace au gairihi ko walinsa wannan ya gwada ko dabba ce wai aka samu wani dan banza ya je ya sadu da dabba to wajibi ne ya wanka ya sa mala ya ce adamiyyin au gairihi unsa au zakarin wannan namiji ne ko mace saboda haka duk wanda ya yi luwaɗi da wani shi ma wajibi ne ya wanka eh. duk wanda ya yi luwaɗi da wani wajibi ne ya wanka ko aka yi luwaɗi da dabba dabban da wani ya yi lalata da ita za a iya cin namanta saboda mai eh an taba kama wani a nan ban faɗi angon ba eh da aka za ka matsa masa sai ya ce aiki ya kwana biyu yana yi to ya za a yi ai wanda ya kwana biyu yana yi ya fi muni to amma idan tumaki ne da yawa ko awaki ne da yawa zai kama wannan ya zai kama wannan ya zai kama wannan musamman yan iskan samarin yanzu ya ku kuke ji wa kanku fitina kun ki yin aure sai ƙarya sannan ga wayoyi iri daban-daban ku ta shiga wuraren da ba su kamata ba gane-ganen da kake yi din nan ba zai maka maganin komai ba don ko kayi aure ne ma ba zai maka magani ba tun da ka riga ka zama dan iska shine tun farko ma karkai a yi kamar mazinaci ne duk wanda ya saba yana zina in dai ba wai Allah tabaraka wa ta'ala ya tarfa wa garinsa nono bane to zai wahala ya bani zai wahala ya bani to saboda tsaban yaskanci mutum ya ya samu dabba wai da ita yake lalata saboda tsaban yaskanci da wannan ya daɗe yana yi bayan da za a ci wannan dabban saboda me saboda maniyansa ya toho a cikin namanta in kunci kunci maniyin ɗan banza in goma ku sani ba shi kenan Allah ya sauwake amma yin sau ɗaya ne ko sau biyu da sauki wannan dabba ana iya yanka ta a cikin kafin abin ya toho don yayi yawa ne zai toho a jikinta ya za kaga ba mamaki a samu akuya sai ta haifi da rabi mutum kuma rabi akuya ko tunkiya a yana samu a yanzu Allah tabaraka ta'ala yana gwada ayoyi dama Allah ya fada sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ana gwada musu ayoyi amma ba su kula ba saboda haka an ga akuya ta haifi rabi mutum rabi ko a ce alaman takin duniya alaman takin duniya ko dai a angon akwai yan iska a alamun takin duniya ka ai suna ta bayyana amma dai wannan yana gwada muku a angon akwai dan iska akwai yayin iska ya sa Allah ta'ala ya gwada aya Allah ya sauwake hayyin au mayyitin tofa duk mutumin da ya sadu da mace tana da rai ko ba ta da rai ko gawa ya sadu da ita sai ya yi wanka da eh, yawa ne zai ce bari ya yi tambaya kun san wani lokaci ba inda za a yi ta dogon bayani zai bayan da za a yi ta dogon bayani ba ne saboda akwai yara ne za kai ma yana yin karatun ba ka ganewa kana ganewa ko da yake na ganka dan fere na raina ka yanzu ba mamaki kana da ma yaya guda biyu ko uku eh kana ganin mutum zai gaishe dan fere daga nan matansa uku sai ka zamu yaya zurkai Eh. <laughs> sai dai kun san da yake karatun ilimi shi dama wani lokaci haka ne inda duk tawa ne ko mai ba kuma da lafika ne ko ana dauka ko mai abin na kuwa abin da dole bayyana sha ta ba saboda sun mutanen da haka suke ba abin da yake koyewa saboda babu lafika wallon wanda bai kamata bai yi eh. sannan ba daukawa ake a waya ba balle ya kai inda bai kamata ba kowa ta tuttura sannan na uku ba yara ne kanana ba kowa mai gida ne wani ma za ka yi unguwa wani waje ma sai ce abu kaza wai menene sai ya ce ai kaza kaza ne ya ce eh, na gani kowa ya gani to wannan ma ya yi illa mai yanzu ko da kuwa bai zubar da komai ba saboda haka ya faɗa mana hanyoyi guda biyu kuma ya yi mana bayani abu na farko an sadu an fitar da mani kai ko ba sadu ba fitan dai mani abu na biyu saduwan da aka yi ko babu mani wajibi ne a yi wankan janaba watamna uljanabatu mawani alhadasil asgar janaba tana hana abubuwan da aka hana idan mutum yana da karamin kari wane ne karamin kari wane ne karamin kari karamin kari Mawali. Mawali ya yi najasa ne wane ne karamin kari wane ne babban kari mariyan eh. tambayi wani wane ne karamin kari wane ne babban kari eh, kamar hula wannan na wannan karamin kari ne ko babban kari ne babba karamin karifi ne idan mutum ya yi bawali ko ba haya shi ne za a ce wannan karamin kari amma ya yi tsarki idan ka yi tsarki din nan in ba ka yi alola ba akwai karamin kari a tattare da kai babban kari shi ne janaba ya samu mutum ko mai jinin al'ada wannan babba ne in karami ne alola yake yi idan babba ne mai ake yi wanka shi ne bambanci ai ina son ruɗa ka ne ke zana ce da hula na da hulan wannan wani ne babban kari ni na wa karami ne wannan na yi kuma babba ne <laughs> eh ya zan wani dan dagule ki haka zai fahimta eh na'am mun ambace su a can baya to amma dai akwai alaman tambaya akai saboda me saboda mutum yana da janaba za a ce ba zai yi waɗansu akwai waɗansu abubuwan da aka faɗe su babu dalili kamar yadda muka yi bayani a baya amma ga bayanan waɗannan ma ta harimi kira a qur'ani tare da ƙarin haramcin karatun alkur'ani duk wanda yake da janaba a jikin sa haramun ne karanta ji inji malami iziya aya ta ayata wa nahwaha in banda aya da kwatankwacin aya shi ma alawaji ita ta'awuz wal ruqa a bisa ainihin fiskan neman tsari kaman zai kenan Warruka ruqa ko kuma ruqiyya wani aljani ya buge shi za a karanta masa ruqiyya sai a samu mai janaba mai wanka ba to zai iya karanta masa wal dilali ko kafa hujja sai jawo aya ya kafa hujja amma in banda waɗannan to bai halatta karatun alkur'ani ba ga mai janaba to wani dalili ne ya hana haka wani dalili ne ya hana haka eh amma ana yake wa zahiru kalamil baji anna lahu qira'ata akthara min ayatayn wa anna la wa anna lahu yaqra al mu'awwidhatayn wa ayat al kursiy ma'an intaha wa la yaqra sura qul huwa ahad li'annaha la tuqra lit ta'awwudh wani malami ya ce a inda na neman tsari ne ko ayoyi kula zai za a karanta kan kursi ma za a karanta ko da mutum akwai ba cikin ba amma shi nan ya zaya wata ya ɗan yi sassauci to tambayan da muke yi shine hujja Sun san da yake yanzu karatu ya yi yawa wani zai fahimci wani abu ya rubuta babu hujja sai yana ganin haka ya kamata don a girmama alkur'ani saboda haka yadda aka ce mai babban kari da janaba a jikinsa da haila a jikinta ba za ta karanta Kur'ani ba sai dai idan ayoyi ne na neman tsari ko waɗansu a takaitattu hakan nan eh. to wannan babu hujja mai karfi a kai wadda kolil masjidi da shigan masallaci mai janaba ba zai shiga masallaci ba sai aka ce to a zamanin annabi an samu akwai sahabbai da yawa sun kai saba'in waɗanda yake ba su da ɗakunan da suke kwana a cikin gari a masallacin annabi suke kwana kuma akwai samari da yawa a cikinsu mun zama lokacin tsananin sanyi ne kike nan za su yi mafarki da janaba kuma lokacin da mutum ya yi mafarki ya yi janaba in ya je ya wanke ba wanka zai ba lokacin zai dawo ya zai kwanta kike nan ba zai shigo masallaci ba waɗannan kuma suna zama a masallaci to shi ne daman karatu ya yi yawa ya yi faɗi to ana fitar da dalilai hakan nan kowace magana idan an yi za a nemo dalilin babu dalili to sai a ce wannan fahimta ce maganar tana da rauni wanda ya kawo wannan fahimta Allah ya gafarta masa amma kuma bai halatta mutum din yana kwana a masallaci yana yin mafarki ya yi ta bata kafet din masallaci da maniyi ba in ya bata sai ya wanke don kazanta ni amma ya ta bata kayansa wannan kuma ya rage nasa to kaga yanzu ya rinka sayan famfas din manya ne yana kwana da shi eh, ya rage bata kaya shi kenan. wal muktifi da zama a cikin masallacin saboda ai sai ka samu ruwa tukuna sannan za ka yi wanka idan baka samu ruwa ba da janaba a jikinka tana iya daukar lokaci shi sa immediately bayan wannan babi ya kawo maganar taimama domin idan akwai janaba a jikinka baka samu ruwan wanka ba ko ba za ka iya yin wanka da ruwa ba taimama za ka yi in ka yi taimama nan kuma za ka yi zuwa masallaci ka zo ka yi sallah bayan an yi sallan asuba za a yi karatu na minti talatin ko awa daya ko kuma kana daga cikin masu kula da masallaci kuna sharar masallaci ko ana yin wani abu wanda yake da muhimmanci ko ana yin wani abu wanda yake da muhimmanci kai ka kashe wayanka ko kuma ka tashi ka fita ka amsa wayanka ba da za a yi kamanta kamar waya abin sannan kuma kana amsa cikin masallaci yau a so stupid ina fata an fahimci bayanin da nake yi da mutum janaba ta same shi sannan kuma ya zo ya yi taimama bayan ya yi taimama ya zo ya shigo masallaci ya zauna cikin masallaci sai aka ce ya shigo masallacin ma bai halatta ba ya zauna a masallacin ma bai halatta ba to idan ka yi taimama a waje kenan za ka yi sallah ina fata an gane to shi yasa malamai suka ce saboda wani dalili za ka iya zama a masallaci abinda dai kawai ba a so shine karka bata masallaci shi yasa mata ma masu jinin al'ada idan suna fama da jinin al'ada kuma islamiyyansu tana cikin masallaci ne to ya za ku yi da su mace tana cikin jinin al'ada tana haddan alkur'ani ko tana maimaiti ba za ta karanta ba kenan sai ta zo ta zauna sai kuma ka zo ka zauna a kusa da ita tana kare kafi kana juya mata Daga za ka yi karatun dole kenan yi e, idan ta haddace da kafa dole ta maimaita saboda ƙur'ani yawan maimaita kisu yake sa ya zauna kuma yawan maimaita kisu yake sa a fahimce shi yadda ya kamata to shi yasa malamai suka ce tun da babu nasi karara hadisin da annabi ya ce ni ba na halatta masallaci ga mai janaba ko mai jinin al'ada aka ce hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if to kaga babu wani dalili kenan amma dai mace ba za ta zo masallaci ta bata muku da jinin al'ada ba sannan shi ma wani katon namiji ba zai zo masallaci ya bata muku da ainihin mani ba wannan kenan والغسل من الجنابة وان كان جنابة مجتمل على فرائد وسنن وفضائل يا كن شفر الليل سنوني ده مستحبي ga sunan kamar haka fa amma fara'iduhu amma farillai na ainihin wanka fa kamsatun guda biyar ne niyyatu rafa'il hadathil akbari mutum zai yi niyyar daukewan kari babba eh, wannan hada wankan wato al'ada shi ma kari ne babba sai an gudu saniya haka ma jinin biki wata amimu zahiril jasadi da kuma game dukkan jiki bil da ruwa saboda idan bai game jikinsa da ruwa ba ya ban lam'a kaman alwala ce idan mutum bai wanke yadda ya kamata ba ya ban lum'a ko kuma ya ban lam'a kuma duk wanda ya ban lam'a alwalansa ba ta cika ba saboda haka haka wankan jaraba ko wankan ah, jini na mata na al'ada idan ya ɗauke to dole ne a game jiki da ruwa amma idan ba a game jiki da ruwa ba to an ballama kuma duk wanda ya ballama kansa bai yi ba ku da cuccuɗawa to nan ma malamai suna magana mun murkusawa in kaga mutum yana mun murkusawa to akwai datti a jikin sai kan dade bai wanka ba amma mutumin da yake wanka da safe yake wanka da yamma waɗansu ma za ka samu ko soso ba su amfani da shi don suka yi yi amfani da soso yayya ga jikinsu su jikinsu babu datti eh jikinsu babu datti Zawar aka sai su mummurkusa da su shi kenan mai mai risala ya fala da za ka yi wankan kura ka shiga ruwa ka yi budun-budun tun da kura ba ta yi murkusa jikinta ko tana murkusawa to abinda yake nufi da wankan kura ne babu cuccuɗa jiki kawai ka bude kyawa ko ka samu katon baho ka shiga kawai ka jujjuya ko da man kai dan ƙauye ne ka shiga ruwan ku duddubi ko na kogi ka jujjuya ka daddagula wajen ko ina ya samu ruwa ka tashi ka kada jikinka wankan janaba ta yi haka ma idan yar kauye ce ita ma wankan da na bayayi ko kuma ko ba filata da za ce eh wato gaji filata sun ba da mai da marzali inda su ne za su je su samu bakin ruwa da abin nan kawai zai zo. to wanka wanka ya yi ko wanka ta yi saboda cuccuɗawan aka ce nafsin hadisi bai ambace shi karara ba amma duk mutumin da yake akwai datti a jikinsa sosai ya cuccuɗa don kun bai cuccuɗa ba ruwan zai tsaya a saman dattin ne kawai kun ga ba zai taba fata jikinsa ba shine bambanci ina fata an gani wannan kenan wata kalilo sha'ari sai tsatsefe gaki kun ji wani abin mamaki eh mutum ya tsatsefe gakinsa shine musamman wanda yake da gashi da yawa in dai kana da gashi da yawa nan sai ka zo tsefe domin nasin hadisi ya tabbatar da haka yasa aka ce macen da za ta yi wanka na jinin al'ada sannan kuma tana da kitso to sai ta warware kitsonta eh, sai ta warware kitsonta sai dai idan zanen yawuwa kai sun zanen yawuwa kai shi ke wane ne zanen yawo eh abokina eh kisan da ba kisan da baya ba su da gashi da yawa baya da yawa kamar yaya zanen zanen yawo ka ce ka san yawon makuwa eh eh to za ka? zanen yawo guda hudu Za ai ka razana ni da kace zanen yawo guda hudu ne kuma ina tsammanin matan ka biyo yaya barkatai kaji mai kekara arba'in ya ce wai zanen yawo guda hudu ne wa zai gyara masa ga aran manan zanen yawo ya yake a'a kitse zanen yawo mata suna cikin gida ba suna mana dariya a kai ma ka bata kun ga mai mata uku ma ba ya rikice gaba daya yawa ku saurara ku je mala ya kubu mala yakubu ai na duba je na ga yaronka ya zo mayo ba ya ah, wato wani lokaci bayan ma wucewa ke yi malam to tun kafin wata mata ma ta rubuto mana a takarda zanen yawo kitson da ake kiransa zanen yawo yadda ka fada ƙananan kitso ne ake amma masu yawa ƙananan kitso ne in ka duba za ka ga sun kai ashirin ko talatin akan mace ko arba'in ƴan ƙanana ne ba manya ba manya-manyan kitso na filani ne su ne masu gafi da yawa shi ne suke yin manya-manya shi kuma ana kiransa doka don kai ma bayanin ka dibi-dibi kai mana bayanin ya zama yan ƙanana-ƙananan nan da ake yi ake abin da shine suke kiransa zanen yawo to shi ruwa yana shiga cikinsa cikin sauki dama ni bayanin da nake so na yi amma irin wannan da kuke faɗa manya-manya shine wanda filanin da matan filani na daban da na yanzu mafiya yawa kansu agwagwa yake wanda eh matan filani suke shine manya-manya za ga guda uku ko guda hudu manya to shi kuma suka sa ruwa sai sun bubbuga shi da yawa amma 'yan ƙananan ƙananan nan wani lokaci su sun san yadda suke ruwan zai shiga cikinsa amma dai a tsaye shi ya fi wannan zanen yawon ya fi wahala kuma tsaye shi ya fi ba su wahala na mafi yawa ba ku sani ba ta ga da an yawon wuce shi kenan wani ba zai gane ba wata kalilin sha'ar tsaifaita gaki mutum yana da gaki da yawa zai tsaifaita gakinsa kusan kuma damuwan wani lokaci ruwa a gaki a kai musamman ma kai idan ka zo sai ka yi ta zuba masa sai kayi ta ko kamar naka sai ka yi ta zuba masa balle kai saboda haka duk wanda ya zo kan janaba a cikin kusa ya bata lokaci eh, in ba haka ba ko to kana sallah kana alola babu alola Eh, kana sallah wankan janaba ba ta karku ba saboda haka sallan da kake dungure kake yi ya ka tabbatar ruwa ya shiga can kasan kanka ya taba jikinka walmuwala su jerantawa me jerantawa me asalin jerantawa eh ka faɗa da gaske mana to dake dake kaman yaya waɗansu sun ce idan ka yi alola eh to wannan shine almuwala su jerantawa a zakiranci amma na nufin jerantawa kowanne kana yin sa ɗaya bayan ɗaya ba tare da an samu jinkiri ba eh baya da za a yi kana wankan janaba ko mace tana wankan jinin al'ada an bugo maka waya kai minti goma kana waya wajen alola mun yi magana ba a yin haka ka bari ka gama tukuna sannan daga baya ka zo ka amsa wayan da za ka amsa kai ta bata lokaci kana magana wa amma sunanuhu amma sunnonin safa arba'atun guda hudu ne albalau bi ghaslil yadaini mutum ya fara wanke hannayensa qabla iskalihi ma fil ina kafin ya shigar da su cikin abin ruwan wannan haka aka samu a hadisin annabi haka manzon Allah ya karantar saboda haka ana wanke hannu ne ba a zo mashi a ciki nan kuma wa maso uzunai ne da kyafan wato fata na kunne shine ramin kunne wal madmadatu da kurkuran baki wal shaku da shekaru a hanci kun ga wani bangaren alola kenan kuma an shigar da shi cikin wanka wannan mustahabi a suna ne iyakacinsu su kenan in kuma mutum ya yi alola shi kenan ya huta wa ma fara ilhu fa saba amma mustahabban wanka guda bakwai ne a tasmiyatu akwai yin bismillah mutum ya ce bismillahi amma waɗansu malamai suna ganin bismillah nan dole ne walbal obi gaslima ala badanihi min al'aza mutum ya wanke abin da ke jikinsa na kazanta duk inda ya tattaba duk inda jini ya tattaba duk inda maniyi ya tattaba to kai kokari ka wanke shine yake cewa wanke gaba kuma alwudu kamilan sannan mutum ya alola cikakke marratan marratan sau ɗaya ɗaya ke kenan ake ya halatta ya lola sau ɗaya ɗaya ya halatta yi sau biyu ya halatta yi sau uku uku amma ba wuce uku in kaga mutum ya wuce uku to hala na ukun da ya yi bai game ko ina ba ne don idan ka yi baka game ba to tamkar baka yi ba ne ɗaya ma bai samu ba kenan hmm. wannan kenan wa yanmi bihi rafa aljanabati an tilkal a'dha aka ce in ya zo yin alola zai yi niyyar ɗaukewan janaba daga waɗannan gaɓoɓi wasu malamai suka ce a karan kansa alolan da za a yi musu habi ne saboda haka in ka zo kai wanka ka wanke jikinka ka kaf gaba daya alola ya lume ya ɓata ina ba ta an gane don abin da mala yake faɗa mana shine lokacin da ka zo yin alola za ka yi niyya daban lokacin da ka zo wanka kenan za ka sake wata niyya daban alalin kai a guda ɗaya shi kenan da wannan alola ba ba dole ba ne in kai wankan janaba ko mace ta yi wankan al'ada ko da ba su yi ba suna iya zuwa su je su yi sallah domin saboda in ba su yi wanka ba ko sun yi alola ba zai yi su yi sallah ba ko ba ka ba ne to ya sa aka ce alolan ta ki ga cikin wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ta bata ba wannan shi ne za ga mutum ya ji ya kan janaba kuma ya fito bayan ya fito kuma sai ya zo ya sake sai ya sake yin alola. don kai haka babu laifi yayin eh, kai haka babu laifi amma dai daga yadda manzon Allah ya karantar haka ya kamata kai na'am thumma ifadatul ma' sa'an mutum ya kwarara ruwa a lara'afihi a bisa kansa salasan sau uku Ya sa daman kafin ka kwararar ruwa za ka tsunduma hannunka a cikin ruwan in ka ɗauko shi ne sai ka sa a ainihin cikin gashinka sa ka gai kai da kake da gashi da yawa haka kamar tumsa ai ba haka kawai za ka ɗebo ka zo ka zo na kai ba a'a sai ka sa hannunka ka shigar ka ɗan girgiza ki kamar yadda mata suke yi tsofin da da muka zauna da su suna mana bayanin yadda ake wanka sukan ce in mace za ta yi wanka ba su yi karatu ba fa ko alihun ba untawun ba za su iya fada ba amma abinda suke fada mana shine mace sai ta dan ibi ruwa ta sa a kanta ta dan girgiza ya sa matan zamanin ba koya musu irin wannan ba kirbe za su yi sai malamin islamiyya idan baka san irin waɗannan strategies din wato dabarun ba to za ka yi ta koyar da mata ne a islamiyya shirme kawai sai dai ka zo ka tura hulanka ka sa gilas kawai kana ta barazana daga nan kuma abin da ake zuwa ganin ma baka gane ba eh. bayan nan idan mutum ya wanke kansa sau uku ثم إفادة الماء على كتفه العيمني sa'annan sai ya kwarara ruwa a bisa tsagin jikinsa na dama qabla al-aysari kafin na haguna kun ga kenan komai ana yin sa daki sai mutum ya wanke bangaren dama sannan ya wanke bangaren haguna kamar yadda yake ka zo a alula kakan fara wanke dama kafin ka wanke haguna walbada ubila Ali qabla al-asafil mutum zai fara da sama kafin kasa saboda in ka fara da sama ya fi sauki akan ka faro daga kasa wajen wankewa wata kalilin ma da karancin ruwa don ba a son barnar ruwa don wani zai je ya bude shawa kawai yana ta kwararawa shi yasa hausawa suka ce ruwa dukiyar annabi ne ba a barnatarwa eh, in ji hausawa abinda suke so su gwada ki ne munin barnatar da ruwa to ana son a kyautata kyautatawa tunda za a lebo ruwa a buta kaga zai ishi mutum wankan janaba amma babu datti a jikinsa eh, don akwai datti a jikinsa ruwa buta ɗaya ba zai ishe shi ba ba zai ishe shi ba wata kalilin ma'i da karanta ruwa ma'i kamil gasli tare da kyautata wankewa bi kasaril shi shine da yin kisara wa hamza ai itkanihi kyautatawa saboda karka ji an ce karancin ruwa kawai ka rinka shashafawa ba shafawa ka ce kai ba wankewa ka ce kai to kana yawan wanka kana shafa mai kana yawan wanka kana shafa mai saboda haka in ka zo ruwa cikin kankanin lokaci ne kawai zai bi jikinka ya wuce eh saboda mai din ya riga ya ratsa jikinka nan da nan shi ma ruwan zai ratsa jikinka wannan kenan akwai zaura lokaci eh faslum sai fasali na musamman a tayammamu sai taimama taimama ne sauki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum bai samu ruwan alola ba sai ya yi taimama ko kuma ga ruwan alolan amma ko wani dalili ba zai yi alolan ba to sai ya yi taimama kamar yadda malam zai ambata mana saboda haka taimama taharatun turabiya tsarki ne wanda ake yi da turbaya amma ba a yi bayani sosai ba sai ga mutum idan abin taimama ya kama shi zai je ya birgima to a zamanin annabi ma an samu sahabin da ya haka sai ya birgiman hankaka a cikin turbaya yayin na birgiman hankaka eh. ai wani bai taba ganin hankaka ya yi birgima ba gaba da haka haka ce birgiman hankaka ne mutum ya kwanta ya jujjuya a cikin daga yadda na faɗi maganan mutum zai iya ganewa tun da an ce tsarki ne na turbaya ba zai iya yin wanka ba janaba ta same shi Shi ne zai ce a tun da akwai taimama wata yamma mu fa'idan ba ku tinkari kasa mai tsarki kawai zai tinkari kasa kawai ya kwanta ya ta birgima aka ce ba haka bane maza Allah ya faɗi yadda ake shi yasa anan mala yace tashtamilu ala mashi alwajhi wal yadayn taimama tana kunsan shafa fiska ne da hannaye da hannaye guda biyu saboda haka in ka buga sai ka shafi fiskanka ka shafi hannayenka shi kenan ka gama taimama ka ga wani abin mamaki an samu sauki da yawa ya sa ka duba za a ga wanka game jiki da ruwa ka kaf gaba ɗaya ko ina sai ya samu ruwa amma idan ka zo alola za ga ana wanke waɗansu gaɓoɓi ne in aka zo taimama kuma kai abin ya yi ƙasa ƙasa da taimama kuma babu babu idan abu ya yi tsanani a cikin addini akan samu sauki wanda bai samu ruwan da zai wankan janaba ba ka ce ya taimama in ka buga ka shafi fiska da hannayen ka shi kenan Sun sallan da za ka yi sai ka yi wasu malamai suka ce in kai wannan taimama ma ba sai ka yi wanka ba ta sha amma zance mafi inganci taimaman nan da ka yi ka samu ƙwariya ƙwariyan yanci ne na wacin gadi lokacin da laluran ta gushe sanyi ne ruwan sanyi ne ko rashin ruwa ne idan uzurin ko dalilin ko laluran ta gushe to kuma sai kai wanka wannan wankan bai faɗi hakan ka ba wa sababu dalilin da yasa ake yin taimama faqadul ma'i haqiqatan mutun ya nemi ruwa ya rasa kwata kwata shine haqiqatan aw ma fi hukmihi ko kuma abin da ya kama da rufin ruwa misal misalin an yakuna ma'ahu al-ma yana da ruwa amma ma la yakfihi ba zai kai yayi wanka ba ba zai kai yayi wanka ba to su malamai suka ce tunda ba zai kai yayi wanka ba to sai ya wawwake inda zai samu dama ya wanke sai ya taimama amma ka ce wannan takalifanci ne in dai ruwan da kake da shi ba zai kai kai wankan janaba ba ba kuma lokacin sallah zai fita to kai taimama aw ma'un ko kuma akwai ruwa amma ya kafu bi istimalihi wa tanfihi yana jin tsoro idan yayi amfani da ruwa ransa za ta halaka kaman a sahara kenan ga ruwa nan idan yayi alola to fa zai mutu to ya kwankwale ruwan sai ya buga taimama aw ta manfa'atin ko kuma lalacewan ko halakan abin amfani yana da akuyansa ko tunkiyansa ko yana da dokinsa idan ya alola da wannan ruwan ko ya wanka da wannan ruwan to wannan dabban za ta halaka to ya ba da wannan dabban wannan ruwa ta sha shi kuma ya taimama auzi ya da tamaradin ko kuma karuwan cuta bai da lafiya idan ya yi amfani da ruwa sanyi zai kama ki mai tsanani to ya bari yin amfani da ruwan wanka ne ko kuma alwala ne ya bari ya yi taimama ya yi sallah wata akwuri bur'in ko kuma jinkirin warkewa akwai ciwon da in aka dora maka ruwa ko zazzabi ne ma in kai amfani wani lokaci da ruwa mai bala'in sanyi za ka samu matsala kai wani lokaci ma ruwan zafi kai amfani da shi matsala ka samu to sai kai taimama kai sallah aw hudu samaradin ko faruwan ma cutan idan ya amfani da ruwan wata sabuwar cuta za ta shigo to ajiye kai taimama to kaga an ambaci abubuwa guda nawa nan abubuwa da yawa suna da muhimmanci domin gaba ce bayan gaba ma ma'i hakikatan na ɗaya au ma fi hukumihi shine wanda aka fassara shi mislu an yakuna ma'ahul ma la yakfi na biyu aw ma'un yakafu bi istimalihi fawata nafsihi aw fawata manfa'atin za a iya daukan sa na uku ko na hudu aw ziyadata mardin na biyar aw ta'akkuri burdin bur'in na shida aw hudusa mardin na bakwai kaga abubuwa guda bakwai duk waɗannan dalilai suna iya ba da dama a yi taimama wai ba hu tayammumu min alhadath al-asghar wal akbar to kaji magana idan kana da karamin kari ya halatta kai taimama idan kana da babban kari ya halatta kai taimama ok to amsan doka baya bayar can baya ya shigo duk mutumin da ya je bawali bai samu ruwan da zai yi tsarki ba kuma gashi lokacin sallah zai abin nan sai ya taimama ya sallah kan haka ma ba haya balle mai janaba balle mace wanda take jinin al'ada ya dauke mata kawai sai su yi taimama shine karamin kari da babba idza wujida sababuhu idan aka samu dalilin salil marid kaman ga mara lafiya wal musafir li kulli ga matafiyi amma ga kowace sallah wannan li kulli salatin din shi ma akwai magana saboda kun san ga masabar malikiya ba za ka yi taimama guda ɗaya ka yi sallan azhar da la'asar ba tunda tabbas idan ka yi taimama abinda yake warware taimama yake lalata taimama abinda yake lalata lola sai dai idan ka samu ruwa samun ruwa ma yana lalata taimama sai dai idan dama da ruwan amma wani uzuri ya sanya ka kai taimama to kaga koda da ruwa lo taimaman ka bata warware ba to yayi taimaman sa ya rike da ya sallan azhar da ita sai ga zai ya sallan azhar da ita ga habar malikiya suka ce a'a saboda taimama wato rangwame ne kuma karfin ta bai kai ta dauki sallolin farillai guda biyu ba aka ce wannan fahimta akwai gyara a ciki kamar yadda a gaba za mu gani idan ba ya zama dole ka yi ka jagoranci sallar jana'iza ba ba za ka yi jana'iza sallar jana'iza da taimama ba kai akwai ma inda aka ce a nan ɗin ma an fala cewa ba a sallar nafila da taimama to nafila ta kai farilla ne eh ba ta kai ba shi yasa malamai da dama suka ce in kai kai mama a sallan azhar matukan ta lalace ba to kana iya sallar la'asar da ita kai har da magariba da yin isha'i zuwa akwai mutumin da yake alola in alola da azhar don ya ga dama ba zai sake ba da ita zai la'asar da ita zai magariba da ita zai yi isha'i in ya so bayan isha'i sai ya bata ta ina jin baya cin sai ko alale ko baya cin wake ko kuma haka Allah ya yi shi tunda mutane za ka ga mutane iri-iri eh akwai wani aka ce ba ya gyaba wani aka ce ba ya jin wari akwai wanda aka ce ba ya hutu shi duk yadda aka yi ya hutu kuma lafiyanta don Allah ya ga dama sai ka haifi ɗa a gidanka ya kashi. a je a yi ta gwaje-gwaje shi ba ya kashi a yi kasa ka huta tun da ba ya kashi ko ba zai ci da yawa ba ke nan eh. to akwai waɗansu mutane wanda Allah ta baraka ta'ala ya yi su da waɗansu abubuwa kai sai ka ce karama ne eh, dai idan mutum ba ya zama shashasha ko mutumin banza ba ai duk mutumin da aka zo aka ce ba ya hutu ai wannan karama ce eh ba ya gyatsa wannan ma karama ne don akwai lokacin da gyatsa za ta dame ka wani za ka san baya atishawa kuma lafiyarsa kalau kwakwalwarsa lafiya saboda kai in kayi atishawa kana samun lafiyan kwakwalwa ne kana samun lafiyan kwakwalwa ne in baka yi ba sai tiramin ka to shi kwata-kwata baya yi wannan kenan ولصحيح الهادر لصلاة الجنادة إذا تعينت sa'annan kuma lafiyayye mazaunin gida zai yi taimama ga sallan gawa amma fa iza ta ayyana idan ta zamo dole a mutumin da ya zo rasuwa sai ce ni ba wanda zai mun sallar saiwa ne wannan ya halatta don kana limamin anguwan nan a ce duk wanda ya mutu anguwan nan kai za ka yi masa sallah idan ya yi wasiya ya ce yana son wane masa sallah kenan sai a zai a kofar gidan a gayyato mutane wane sai ya wuce amma an ka kawo mana nan masallaci to liman masallaci mu shi zai eh amma ba ka kawo mana masallaci ba ka ne ko akan hanya ka zaya to duk wanda za ku gabatar sai ku gabatar in ka ce ma liman bismillah kenan idan akwai wanda aka yi masa wasiya don a ka'ida duk wanda ya wasiya ya ce lalle wane ya masa sallah to wane ne zai masa sallah duk wanda ya wuce ya sallah ya kuskure wane ki zai masa sallah to kawai kwatsam ka fito mutane sun zo suna ta jiran sun sun dauka an fada maka sai ka ya kai ba fada maka ba ai wane ya bar wasi ai ya rasu ya bar wasiya cewa kai za ka yi masa sallah to maimakon a jira sai an samu ruwa musamman inda yake akwai wahalar ruwa a ba za a jira ba kawai yi taimama ka jagorance su sallah abinda malai yake magana ke amma ba sai ya zama dole in bai zama dole ba za a yi haka ba to su kuma waɗansu malamai suka ce ko bai zama dole ba kawai ka zo ka gani idan ka je za ka yi alola ka zo za ka samu an yi da sallan kawai yi taimama ka yi allahu akubar ka bi su fardin gairil juma'a kuma suka ce ana taimama ga sallan farilla amma banda juma'a bi sharti an yakhshiya fawatal waqti idan ma kamta salawati ne sai yaji sai yaji tsoron fitar lokaci istimalil ma wato da yin amfani da ruwa ko kuma akwai rashin lafiya bisa dalilin da aka ambata in ba ka ba sallan juma'a tana da ƙarfi wato ta fi ƙarfin taimama abinda malam ya faɗa hannun ke amma malamai da yawa suka ce idan ta kama sallar juma'a kai mata taimama ita ma kawai sai kai mata taimama amma fa sai da dalili ɗaya daga cikin dalilan da muka ambata a can baya wala yu'idu bi khilafil janaza idza lam tata'ayyan ko ba zai sake maimaita sallah ba wato idan kai taimama kai sallah sai aka samu ruwa ba za ka sake maimaitawa ba kun kuma ka sake maimaitawa to kana son kai sallah biyu ne ka samu lada ɗaya farilla ɗaya nafila ana yin haka Eyi, eh, ko yanzu kai sallan shayi a nan sai ka ji kasa ka samu suna shayi in ka ga dama bismillah ka bi su duk karin fila ne karin fila ne kana iya bi amma wai don wancan kayi da taimama darajar ta bai kai sallan da kai da alwala ba haka ba shine gyara bi khilafil janazati idza lam tata'ayyan wai banda sallan janaza idan bata zamo dole ba ba za a yi mata taimama ba kin bayan mun ce a za a yi da fardil juma'a da sallan juma'a eh ita ma wato in ba ta wuzo wa ba wato walau ya fa wato kai kowa ya ji tsoron fitar lokaci ba zai yi taimama ba malamai suka ce nan ma akwai gyara wasa'ilin nawafili suka ce kai da sauran nafilfili ma suna ne hawa musahabbati ha da sunnonin su da musahabban su kamar sallan asham kamar sallan tahajjud duk ba za a yi taimama ba yayin da za a yi su nan ma malamai suka ce akwai gyara a yi tun da ake sallan farilla to kowace farilla za a yi balle nafila kuma nafila kama ya tabata balle sallan gawa wanda babu rukuwa babu sujada wa yaqulu tayammum sannan taimama tana baci da me shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh